Ofishin jakadancin kasar Jamusa na mai da hankali kan fannin rarraba ƙananan hukumomi da mulki nagari, noma mai inganci don samun isassarci maka haka zalika muna taimakawa a fannin kiwon lahiya da ilimi da horo a bangaren firamare da kuma tahiye-tahiye da ayyukan matasa. Me kuke yi a wa'annan wurare? le Misali a fannin noma muna saka jari don karfafa kananan noman lambu haka zalika muna da wasu tsare-tsare da ke taimaka euh, ma kungiyoyin manoma don su samu sakamako na gari. Kenan abun ya shafi ne kawai wuraren da suke kusan ruwa? Wannan su ne gurare uku da kasar Jamus ke gudanar da ayyukanta cewa da Tilaberi, Tawa da Agadas da kuma Zandar, inda a nan ma muke aiki da wasu proje. Ayyukan da kun yi a nan Nijar na ci gaba. Wanda ake iya gani zahiri su ne a ƙananan noman lambu da kuma makarantu da asibiti da muka gina. kuna da adadin su. Akwai wuya mu kayyade adadin ayyukan namu suna da yawa sosai. A yanzu haka akwai wani tsari da zai gina akalla makarantu biyu a cikin kowace komin tatawa a jimilce makarantu 100 zuwa 120. A wannan shekara ne ko kuma shekaru masu zuwa. Tsarin ya soma za a fara ginin shekara mai kamawa. A wannan lokaci menene gurinku a nan Nijar? Muna kawo tamu gudunmawa a fannin tsaro saboda wannan al'amarin yana kama na cikas a cikin ayyukan namu musamman ma a bangaren euh, Tilaberi da Tawa. A Tilaberi akwai makarantu da an ka rufe, wa'ansu kuma an ƙone su. Shin akwai taimakon da kuke badawa domin yaran nan su ki gaba da karatunsu? Nan ne ma muke da matsaloli masu yawa, tunda a guraren da makarantu ke rihe ba mu iya aiki a nan. Akwai wurare a nan Nijar da ba su da tsaro. Shin kuna aiki a wa'annan wuraren ne ko kuma kun tashi da wa'annan wurin? To abin ya kasu ya rabu wani lokaci muna barin gurin tunda ya kamata mu kare lahiyar ma'aikatan mu akwai ka'idodin da ya kamata mu kiyaye amma muna ƙoƙarin zama ko da yake akwai wuya.